wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 140 kuma muna cikin abin nan masarufin zakat ko malam yace jaza ikhrazu zahabin an wariqin wa aqsuhu ya halatta hidda zinari daga azurfa haka nan ya halatta aka zini a hidda azurfa daga zinari idan mutum na da dinarai wato na zinari yana da darahimu na azurfa darahimu na azurfa su adda yawa zai hidda zakka yana da nisabi to yana halatta ya hidda dinarai na zinari akan madadin zakka azurfa wa aksuhu yana halatta hidar abinan da nanir a dirhamai na azurfa akan zakka zinari shine wa aksuhu ai mun yi wannan zakka gero da mai ai gudana ai eh, gudana Eh. yana halatta a ba ka cikin gero don ba a kai gari ta ta takwas amma in kana ya kana yi firi kana yi jiya cikin mawa gaba ɗaya ko kuma ya kai ka ta eh. eh. yana yi cikin ne ɗan an ka buga amma da sarfi wakati da canjin wakacinsa mutlakan awo an ta ƙayyidi to a zinari sai an kera shi ka zama dinari azurwa sai an kera ta ka zama dirhami to in za a cire zakka san za a cire zakka akan akan zinari ko a cire zakka akan azurwa ba tare da sa kima kira ba a'a bi kimatis sikati da kiman nan ta kira da dole na a hada da ita wajen hidda zakka an ka ce in ya zanga nau'i gudana za a yi suwa sannan da aka yi haka a a ce walau fi nau'in ko da cikin nau'i gudana amma lati ya gafe ba a sa kyawun narka wato akwai zinari wanda yake shine ajwal akwai azurwa ajwal lokacin ya an ce ita za amfani da ita kila wato gwargwadon dinaranta ba su ce gwargwadon tsima dinari arba'in amma yan an ka narka ta saboda kyawa narka tana wato ƙimar tana kai dinari hamsin to wannan ƙima ta kyawun zinarin to ba a sa da shi muna tare da kuwa lafiya ga tafiye to fi gairihi wato amma a cikin wani safa kamar azurwa wajen zinari kamar zinari wajen azurwa to shi ma lalace an yi taradudu shin ana sawa tun da yanzu an ce ana canji ana amsa kudin dinari a hamsin ko ko yan azurwa ta adda kyau tun da ita zinari ana yi samun ƙari ana amsa wannan ƙari shi an fa taradudu la adam nasul mutaqaddimina a la kasur maskukin ko ba shina ba amma ban ce ma wai ana kari wanda an ka riga an kira ba wannan bai na zinari ko azurfa saboda in an kai haka nan an ida asul mali maskuki a ce a karya shi ba shi halata illa da sarkin in ka ji an ce za a karya shi sai in ya zan dama zinarin nasu ko dinaran nasu ko wannan zinarin da ake an ka kima an ka auna to an karya ya saboda samsi za a yi saboda kira za a yi don awa masu kayan ado to wannan babu komai an karya shi a hidda warware abin da azzaka wa wajaba niyyatuha wa tabriqatuha bi al wujubi kajuha ya waje ba raba zakka eh, eh, niyyarta niyyar zakka <coughs> inda ka bada zakka kai niyya shin niyya gun hidda ita ko gun mika ta duk inda kai yayi amma ba sanar da wanda za ka ba zakka ka ce ta ba don ka yaka na za ka karya mai zuciya ga abin ga sannan ai wani zaka baya bashi don tsoron godiya sai ya ce ba son ayi ba son ayi ma kai mai zaka ba son ayi ma eh

na'am na'am za a karya mai za a karya mai zuciya yanzu ni zakka aka bani sai mu sai hmm. Hmm. ya batin hmm. na wazihin zakatul wajiba lam tujzihi wato saba to kaji abin da yasa an samu taka Allah wata bai kato ha bi mawali ilwujudi ko da raba zakka inda ta waje ba a raba ta nan inda ta waje ba to mu zo ko kusa gare shi inda bai kai kasar ba illal adama ko illa li'adama adama fa aka tara halahu sun ya zan shaidu za a kai ta akwai matata eh? to a shi na mahi yawa a kai musu mu zo karar ko ba gane ba mhm. bi ojoratin min alfai'i jinga ɗaukar zaka a kai ta ga waɗancan a adama za a biya kuɗin ɗaukar ta daga mai mali ba cikin zaka aka biyan kuɗin ɗaukar zaka a kai ta ba ita ko kawo ciwon kai ko kawo eh min gama shi ya da zaka zaka ta hiso mi wani da harka wanda wa zakaratu wa illa in koyar zan babu bai mali fa biya wal turi misluha sai a sai shita in an tace a sai irin ta a basu hmm? Hmm. ina misalin inda ake cire ta akai ta wani wuri ka adami mustahiqin kamar inda an kai da zakka an kai yawo wanda za a ba babu Eh. sai a cire ta da can eh. an rasa musa hiki hmm? sai mu zo karatu waƙuddama ya fila rahauli eh. halilu ke nan ya ce an gabatar da zakar da za a cirewa a yi ta ita a yi ta tahiya da ita don mi don zakkar ta sadu ga bagirin da za a raba ta inda lahaule gun cika shekara wannan ya nuna ba a son aijin kirin zakka da wakaci ya yaɗe mai daɗe a ba su mi ka tawai sun da ba ta kata ba ko mi tawon ka ba ka bar ta cikin dukiyarka in ma za a kai ma wasu to ana isa wata guda gaba in yana haida zakka ga watan rajab eh, watan sha'aban to tun yanzu ya cire ta sai a ci gaba tun da ƙasa aka taya ana kai sha'aban na ita sai sharaba jinkirin ta amma jinkirin sallah na ko kuddima a jinkirta haya hita ko kana sallar asar yanzu mala rabi'u kana la'asar yanzu ban gane ba sun kai an kawar katu ba ga ba ga ba oh, to bari an ma kare suke san ba wa in qaddama mu'asharan lam tujzi utai a a wadena na a nan lam tujzi lam tujzi qabla qablihi gabanin karba tai shi ba shi ba kun ga su jiri eh in mutum ya gabatar da ma'ashari kama abin da ake zakkat ushurinsa ushuri ne aka zakka ko kuma nufin ushuri in suke da alafin. yace yanzu gonan ganin yana da mai dari yanzu kuma ina son in an ka yanki hatsin ga damin nan goma a kai su gun bayan allan can sai ya ɗauko da mai goma cikin fito sai an kasa cikin mota an ka tasan musu gabanin lokaci shi kai gero kuma ga yana yarki ko ya tumu zan fi jizu eh audainan ko ko baki marjuwi ya gabatar zakatai kame amshin ilam lamtu jin au ardan ko hada kame a sai ta ta itikari kame sai ce bari hidda zakata dai ya an ka sai shi ke sai ma to lamtu jin da an da an cimma abin zakka ha komai eh zaro marjuyi lamtu jin gabanin karaba ta shi na a wani kenan ludoni yanko ko an kace da zakka a kai waɗanda ba su yi waɗanda talauci ba matata na amma tsaye su ba ta kai waɗanda ba sai an kana waɗanda aka kai musu lamfi jizu a wani abin shahadin gari musu hikin ko kuma mai zakka ya hidda zakka sai ɗora ƙoƙarin shiga wata cancanci zakka sai ba shi ta ga wani wanda bai cancanci ta ba amma bisa ga ya ƙoƙari ya gaji lamfi jizu wata azara raddu a da ya gane bai cancanci zakka ba sai ce ba Allah ce na amsa abin da an ka baka zakata da Allah kawo yace to in ina bai gani kakai wata azarar duha illar imama sai wani imananka shugabanka da kai hisuwa sai kake mai gata na araba ya ce yana ba su yana ba su sai ba wanda bai cancanta ba to kai mai zakka ta yi shi ko liman iya gane bai cancanta bai sai ce to kawo in ya ƙi bashi ta da yi ya iltifati aw da'a bi ya hali ja'irin ko kuma shi mai zakka da zakka sai ɗa'a ya tunkura ta ga wani kangararren mutum ya san kangararren ba na ƙwarina ba wai don ɗaya su zauna lahiya ya ƙi zakka ta yi miƙa mishi lam tujuzi don kai batai na kowa a san haka a san kawai sun lura su lati kai mai yawan zakar suka ba su zo ka a bakin suna ya irin mutu aka ba wanda bai kuce ce ba bai ba kai ka san mai kudin na ita layar ta shaka shi ko ba haka na ba a cikin ba shi ta to mu zo ko kuma bi kimatin lam ko ya kai ga ya kai karshen abin nan ko aw bi kimatin ko kuma ya da'a ya bashe ta da kima ina na ni na dauki gani fa lam tujiz ko na da hankali na doko tsakiyar tsakiyar dan rako ah. ta hudu saba ko? ta au a ɗa a bidan ihalin ja'irin fi sarfi hako? au bi kimatin nawo ko kuma da kima wato an kai mata kima an ka basuwa marmakon a bashe ta dabbobi ko a bashe ta abin da mai aka ce mai kayan gona wasu ya kima basuwa wa za ka kima ba ta kata ba ka ba sarkin sa'i to mu zo karatu eh. sai sai take yanzu to wa zai yawa haka nan ni ban eh. eh? an ka ba shi yayi inda zakar da yanzu shi mai zakar ya rabita amma dai abin da aka so shi wanda aka ba zaka a bashi abin kwarai amma in ka ba in ka ba mutum zakka cikin wata guda kashe kani wani haka nan a ɗari bebe? to na da ɗari bebe ya kuka hannu ya ba su yi ku kuma kun tsiri karatu mu wa'azi ne Mun mutai karatu mun eh? so. La yan ukuriha amma da inda an ka dole ta yi bisa tun ta ga ja'iri. Wannan kuma ko kuma an ka dole ta yi kima wannan ta isa dole. Ko ku an ka cire zakka ne mislihim waɗanda sun ka cancanci a bahu zakka da an ka cire ta daga gare su waɗanda aka kai ba irin suna ba hun ba to ta yi eh cire sa ki an kai ya ba su so mu sai karatu aw qaddama bika sharin fi ainin wa mashiyatin ko aka gabatar da ita kamar wata guda amma ga abin da shahi kuɗi ko dabbobi sai aka gabatar da ita abin nan kama wata guda gabanin shekara ta cika to ta isa amma akwai karanci? kamar yanzu yana zaka watan daga wanga wata sai wani sai shi bani ko yana zaka watan sai abana sai shi sai to ta yi amma ya maka ruhi ga karhe da abin nan to mu zo da mashiya eh yanzu a yarabi yanzu ko in zakuta ko dabbobi makaruhi ɗaya yi mu zo wa in za a al-muqaddam wa min al-baqi taufa zakata ya hissuwa gabanin cikar shekara da wata ɗaya ya bashe ta ya bashe ta ya bashe ta sai zaka ga ta halaka yalla na ba ko ina bai gata ba to mai dalbaki ya dawo cikin sauran a hissuwa eh saboda wa yan talaba juzu'un nisabin wa lam yakun al-ada'u sakadan in juzu'un nisabin ya halaka amma lokacin za a hidda zaka na abasuwa bai yi ba to shikenan shi ma ya koma ya tara hannu ne game zakka ya bashi zaka gare ta faɗi. kuɗi ne da agare kundum gaba ɗaya maimakon shi yi zaka sai sun halaka gabanin imkanin adai to saka ɗan akwai magana wani nake saka ɗan so buzo ka azliha fada'at kamar inda da zakka fada'at sai ta tsugarta buzo shi ma saka ɗan ya hidda ita ya ba su a sai ta tsugarta da kanta ba shi tsugarta ta ba ya yi da zaka ta tattare ya aji gobe ka san so ya raba da dare sai aka ce ya ɗora shi ana bugun lahiya an ka ce buɗe ya buɗe sai an ka ce ina ka aji kuɗi sai ce to ga wasu nan amma na bayan Allah na zuka sun ce halan ba bayan Allah mutu ba sai sun haƙwa shi ba taɓa dukiya ta ba to saka ɗaki to ita ta sauka ba ke to ta da ba banda inda asalin zaka ya tozarta ya yi da zaka ya aje dukiyar da agare kundum an ka amshi amma ga zakar da lam taskut sai shi raba bayan Allah wai sai ya ah, wai ji ki kidi wala eh eh taki ba taki ba eh Eh. wada mena ya ahara hara ha anil hauli amma ita wadda zakar da an kace duki asali ya abin ga waccan da an kace fada'at to in ya jinkirinta wata ne ya kai bai hitar ba sai da an kawada wani wata to ko shugo an kai an kawo su to lafiya ko mai mai tada kwarai ku jinkirinta yana hauli to mu zo aw ada hada a mufarradan la muhasinan ko ko mutum na ya gero ko ya dawa ko ya masara ko ya shinkawa an ka sussuke sai ɗauko sai ka daki ne aji zai kuma sa gabo ya ruhi a'a ya kawo cikin ɗaki ya ruhi da ya ruhi da kawo cikin ɗaki ne yasa sai baga musu ke an ka ce laya ya ce su sha iska ya wani ya ko to da dogon baro irin wangar aka zuwa ana kwashe ta mutane sai sai da ita ko da ya ta waye an ga an kace mi a yace an ka ai ko da me babu ciki ko ko babu ko buhu to shi biya don bu fari dan na shin yanzu wanda ya sa abu cikin daki bai ruhe ba bai ce a shiga dauka ba to mutai mutai la mahasana amma inda ya sa ga mu yaro ya sada makuni an ka dauki wannan babiya kuma hasana kenan in ko ya zamba haka nan na ba wannan ayi taraddud da alamin asli na. mun sai ga tare mayiti in mutum ya mutu bai zakka ba an ɗebe zakka daga tarika ta yanzu akwai wanda magana su gaba wallahi shekara ta kai gare bai hidda zakka ba amma gashi Allah ya sa ya mutu su iyaka yan uwa wa ka bene shi magana zaka ba ta suka ba don mi don jahilci ku ko kun kewara musu kana sai Allah ya tambaye ku wa karhan ka tsallake wani abu a an amsa zakka tilas an ka ce zakka lokaci yayi yake to lokaci yayi yi wa'ada kuɗi an ka ce naka na amma ka kawo zakka to an amshe ta tilas wallahi an ka ce malla ya ce amma da laluma sai ya yunkura da in ya ce in bi kitali ko da da fada lokacin eh? ana magana kuma ta shigo halayen yanzu ba don ba ku da amina ba duwan kwamiti da aka yi na zakka duwan kwamiti da kaga ana yi na zakka ba nufin kudi na ba a ya kamata san nawa ga mutum shi ba da zakka dabbobi nawa gare shi sai yadda mun kusa ba shi wakar shayin ba tulu a kusura ya da jari ya sai ya fage bakin mashaya inda suka zuwa shan ruwa ya ka to kidaya ko shi iya kidaya ba a jaya da shi da in mutum ya jaya da shi kashi ce aka bashi ko ya mutu babu komi ko babu komi ba a shari'a ko mutu don ta ba kusan abin gaba Allah dai sauwaka to shi da an ka ce wa in biƙitalin to wannan yaƙin da an ka ce waɗanda an ka ce ai da shi a bubbugai amma ba a rufe kashe shi Ya ba da zakka ba to amma in ya mutu wa babu komi babu diya hadaran nan Allah hadaran kai kare da wahiru wurin nan wa akhiru min al-mumsani in ya ada'iha karhan wa in biqitalin karanta shi da dafa shi da aka so amma in shi wurin hada in ya kashe wani mutum guda uku su sai minhu in ya kashe wani wurin hada da shi shi in ya kashe wani to magana amsa zakka kai bata kwan sai an kasai a kashe shi ya kashe kuma a hidda zakka amma in wani ya kashe shi wurin hada da shi hadarun shi ne ba zana wato wani aka yi shari'a yanzu ko ko don ba a santa na ba eh hukuma a azniya a to wani da kuka wa wadda ba amma an yi mai ladabi shi wanda yake ba da zakka ba a amshe ta garai tilas kuma a sami a mai ladabi a ɗarɗe ko wata guda gina yaji duk kasuwanci na tsaye gobe an to amsa zaka shi ana kai